rabbana bawala saƙon baleri ne sha wannan da ya ɗau ɗan tsakon nan to gagawan nan ya san in ya zo nan gurin babbace shi za a yi gawan na kawo ko ni kafanin ba su kwance ba na shi ɓalerin kai ai zakar taɓo ne yaro ya ɗauka ya dai iyar sai babansa assalamu